بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام yan wa musulmi mu da kasancewa a wani asubahi mai albarka ta ashirin ga wata ramadan shekara ta 1438 hijira ala muhammad sallallahu alaihi Wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ya dace da ina jin goma sha biyar ne ga watan shida shekara ta 2017 a lissafin turawa ina farin cikin kasancewa ta a wannan masallaci babban masallaci na juma'a wanda aka fi saninsa da masallacin malam hajjum a kuma <laughs> a kuma wannan lokaci mai tarin albarka a gaban 'yan uwa masu albarka kamar yadda malam ya gabatar yanzu <clears throat> babban wallahi makasudin zuwa wannan masallaci shine muna sane da kokari da malam yake kullun dare da rana na karantar da mutane kuma <clears throat> da irin da'awa da yake ta yi ya ba da lokacinsa Allah kara masa lafiya da imani da nisan kwana kwamitin tsare-tsaren gudanar da tafsiri suka ce ya kamata mu kawo ziyara ta musamman wannan masallaci saboda wantaka da kuma nuna goyon baya da kuma karfafan shi kansa malam akan wannan jagoranci da kuma da'awa da yake yi duk abun guda ɗaya ne ba wani abu guda biyu abin da dai ake faɗan shine dai za a daɗa faɗa amma babban abin da ya kamu shine yan uwantaka din shi yasa ma na so daman na yi magana akan al'ukhuwatu fillah yan uwantaka saboda Allah yanda musulmi <clears throat> ya kamata ya so dan uwansa ya kaunaci dan uwansa ya taimaka wa dan uwansa ya tallafa wa dan uwansa ya ji cewa ɗan uwansa jikinsa ne kamar yadda idan ciwo ya kama shi a yatsarsa guda ɗaya da'a lahu sa'irul jasadi bi sahri wal humma sauran gangan jikin yana amsawa ya yin bacci da kuma zazzabi da rashin lafiya yan uwana musulmi a irin wannan lokaci a matsayin mukaddima hakikanin gaskiya musulmi a duniya duka suna da tsananin buƙatar su san haƙiƙanin ma'anar yan uwantaka wacce Allah tabaraka wata ala ya wajabta su yi ta na farko dai mu sani cewa yan uwantaka ta musulunci ana yin ta ne a bisa aƙida ingantacciya tabbatacciya aƙidar tauhidi kaɗe ta Allah tabaraka wata ala da kuma cikakkiyar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wannan yan uwantaka shine abinda musulman farko cikin sahabbai da tabi'ai suka ainihin wato rayu a kanta suka ci ganimata sannan kuma suka samu jagoranci suka jagoranci duniya ga baki daya suka jagoranci al'umma ga baki daya to amma yau al'amuran sun canja yan uwantakar ta yi rauni a gida sai ka ga mutum uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da ainihin wato yayansa ko ƙaninsa amma babu yanwantaka tsakaninsu babu a tsakaninsu watakila wannan babbansa ne kanin babansa ne amma babu a tsakaninsu watakila wannan makoci ne da makoci amma babu a tsakaninsu to me yake jawo waɗannan abubuwa me yasa yau muke gujewa yan uwanmu na jini ma kafin mu zo mu gujewa yan uwanmu wadda muke na aƙida mun haɗu a kan fahimta mun haɗu a kan ganewa mun haɗu a kan kaɗaita Allah Ta tabaraka ta'ala da bauta da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya Su ashe yana da kyau mu gane cewa su waɗancan mutane na farko da suka gabata duk da sun samu saɓanin launi a tsakaninsu saɓanin shekaru watakila a tsakaninsu amma suna ƙaunar junansu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi kulla yan uwantaka a tsakanin sahabbai tun a makka kafin a je madina abin da ya fi shahara ana magana akan yan uwantakar da annabi ya kulla ana faɗa ne a madina to amma yadda tarihi na musulunci ya tabbatar don goyon bayan yan uwantaka da son juna tsakanin musulmi da musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla wannan yan uwantaka a garin makka tsakanin sayyidina hamza al-qurashi da salman al-farisi wanda Allah ya kulla yan uwantaka tsakanin bilal al-habashi da suhaib al-rumi annabi ya kulla yan uwantaka da abu zar al-ghifari da waɗannan sahabbai da aka faɗa kun ga waɗannan sai suka tashi suna jin cewa kamar uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ba dan kuma saboda annabi ya kulla su bayan kwantaka ta musulunci din ya daɗa haɗa su su taimaki juna su kuma agazawa juna suka wayi gari suna ganin musulunci shine ubansu uwarsu abal islam ala abali siwahu idza iftakharu bi qaisin aw tamimi yace musulunci shine babana an tambaye shi waye babanka yace ai ni musulunci shine ubana ni ba da wani uba an ba musulunci ba kawai ni dan musulunci ne kawai yayin da mutane suke alfahari da kabilar qais Kais, eh, ko kuma tamim manzon Allah sallallahu alaihi Sallama da aka zo madina sai ya daɗa ci gaba da tabbatar da wannan yan uwantaka din ya kulla yan uwantaka a tsakanin kabilar aus da khazraj wanda da an yi hurub damiya yaƙi aka yi na zubar da jini a tsakanin waɗannan ƙabilu tsakanin ƙabilar aus da ƙabilar khazraj annabi ya zo madina ya tarar da su suna muguwar gaba suna kiyayya ta fitar hankali garin su ɗaya ƙasar noman su ɗaya da dangantaka ma a tsakaninsu kuma gidajensu na haɗe da juna bayan yaƙi da suka yi ta da annabi ya zo da al-islam ya zo musu da musulunci sai mai da su abokanai da ba a shiri da ba a ga maciji tsakanin kabilar wato al'ausu da al wanda aka yi ta rusa gidaje aka yi ta kashe mutane aka yi ta rusa zumunci aka rabu da juna aka yi ta watsi aka baje amma annabi ya zo ya haɗa zukatansu annabi ya zo ya nuna musu Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum lallai mu'minai yan uwan juna ne to ku yi kokari ku kyautata yan uwantaka a tsakaninku wattaqullaha la'allakum turhamun ku ji tsoron Allah don ku samu rahamar ubangiji duk mumini musulmi ya rinka ji a ransa cewa shi dan uwansa ne mumini mai sallah ya ji cewa yana ƙaunarsa ya ji cewa yana son sa ya ji cewa idan ya shiga damuwa da bakin ciki zai taimaka masa ya ji cewa idan bai da masara a gidansa zai auni kwano ɗaya ya kai masa ko ya auni kwano biyu ya kai masa ya ji cewa idan matarsa ta haihu shi bai da hali zai taimaka ya masa abun suna ya rufa masa asiri wannan shine wantaka ta musulunci ba wai kowa ya je rufe gidansa wannan ya ci abinci mai tsada mai kyau ga makocinsa yana awu ba wannan yana saka riga mai kyau ga makocinsa yana zama cikin tsumma ba wannan yana cikin walwala da ni'ima yana da aikin da zai da inda zai je samu abin da zai ci amma ga dan uwansa nan kullum yana make-make yana buge-buge ya rasa inda zai sa kansa abun tausayi abun damuwa ɗan uwanmu na dangi ma da suke da hakki na jini a tsakaninmu da su muna barin su su wulakanta su tozarta tsakanin masu halinmu da marasa hali a cikinmu ballantana ɗan uwa da aƙida ta haɗa ka da shi ɗan uwa da makotaka ya haɗa ka da shi ɗan uwa da zaman gari ya haɗa ka da shi wallahi wannan hali da muke ciki hali na yahudanci hali na ƙarancin taimakon juna hali na ƙarancin tausayawa juna hali na jin cewa ni kawai in dai abu bai same ni ba to ya je samu kowa wallahi idan ba mu gyara wannan ba haka za a zo ana mana ɗauki ɗaiɗai a karar da mu turawa sun shiga cikin mu sun lalata mana ɗabi'u sun lalata mana aƙida sun lalata mana tunani sun lalata mana yan uwantaka sun lalata mana dangantaka da a anguwa wallahi saboda yan uwantaka zaka ga daidai da abinci mutanen unguwan nan manya zaka ga ciyayya ake manyan mutane sai ka ga maciya babba wannan maciyar dattawa sha biyar wannan maciyar dattawa bakwai wannan maciyar dattawa biyar tsibi tsibi tsibi haka za ka gani kaga ta dattawa kaga ta matasa kaga ta yara ƙanana saboda an yadda ana jin cewa yan uwan juna ne a lokacin idan aka ɗauko abinci aka kawo ana shin abincin nan ba a gane gidan wani akwai nama a miyarsa ko babu ba a gane cewa wani nama gidansa miyar da daɗi ko babu kai wallahi wani ba yi abinci a gidansa ma rufin asiri zai zo ya zauna a wannan maciyar a ci abinci ba san bai yi abinci ba kuma idan mutum bijimi ya yanka a gidansa a wannan ranar to wannan bijimin shi za a fito da shi wannan maciyar kowa ya ci za ka iya zuwa ka sai naman miya kai baka ci naman miyan gidan naka ba amma makocinka da aka zo maciya shi zai cinye naman shi ma kuma bai ci na gidansa ba kai za ka cinye wannan haka aka tashi ake yi ɗabi'unmu da al'adarmu amma yanzu ina al'amura sun canja ashana yanzu za a aika makota da makota ashana don Allah wance a taimaka mun da aron ashana tana da shi wallahi ce ba za bayar ba saboda idan ta bayar mijinta zai mata bala'i ballantana wanda maginsa ya ƙare ballantana wanda tattasansa ya kare, ballantana wanda buhun masaransa ya je ƙarshe yawwa kake da shi a cikin makotanka ko yan uwanka kake da garantin yau in buhun masaranka ka je kasa ko buhun shinkafan ka je kasa zaka aika gidansa ai aiko maka kwano ɗaya ka rufa kanka asiri da iyalinka waye zaka yi wannan waye kake ganin za kana da garanti ka bugi kirji ya maka wannan babu sai kaɗan wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba to wannan abun shi yasa muke so muke so mu dawo da su dan ɗabi'a ne mai kyau wallahi jama'a ku lura da wani abu guda zuwa masallaci sallah mutum yana zuwa kamsa salawat wannan fa ba ne zai kubutar da shi ba idan bai gyara mu'amalarsa da ɗan uwansa da makocinsa ba za ka zo kana sallah kana ibada kana komai amma sai ka zo a kiyama a yi maka jet akan harkar abin da ya shafi yan wantaka da makotaka manzon Allah yana cewa wallahi la uminu, wallahi bai imani ba wanda ya kwana a ƙoshe makocinsa ya kwana da yunwa ina za mu sa kan yau kuma rantsuwa ya sau uku ya kwana a ƙoshe amma sai yana cikin yunwa wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu bai yi imani ba wallahi duk wanda makocinsa ba yi da garanti a kansa yana shakkan zai iya cutar da shi sau nawa a yau saboda karancin yan uwantaka makoci za a haɗa baki da shi a zo a maka illa sau nawa yau makocinka yana ganin 'ya'yanka suna fitsara wani abu da ke ba daidai ba sai ce har ta yan wani ne Allah sauwake dai kawai ya jawo mana fitina amma ba zai iya zuwa musu nasiya ba a matsayinsa na makocinka manzo Allah ya ce ma la jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithu jibrilu bai gushe ba yana yi min wasiya da makoci yace wallahi har sai da zaci cewa makoci zai iya cin gadona da lokacin da ba a farlanta ainihin rabon gado da Allah ya saukar a cikin alkurani ba ai makoci kan ci gadon makoci to yau haka abin yake makocinka a gona fa yana ganin dabbobi suna ci maka masara ba zai iya koran su ba tunda ba su gonarsa ba bai kore su ba shi dai Allah ya taimake shi ta su gonar ta kubuta akwai karancin tausayi akwai karancin taimako me ya ja mana rayuwar ana ana rayuwar ni ta kaina nake rayuwar ba ruwa na da kowa rayuwar idan jifa ya taho in dai bai faɗi a kaina ba ya faɗa kan kowa haka ake rayuwar to wannan fa ba wai makoci da makoci ba fa a gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya sai kaga ba a ga maciji tsakanin wani da wani yan uwana musulmi mu yi kokari mu gyara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kulla yan uwantaka tsakanin mutanen makka a tsakaninsu bainal muhajirin anfusuhum ba wai yan uwantaka ne ya kulla tsakanin wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya da shi dan uwan shi ba a dangin iya babu babu na baba haka ya hada su da ya zo ya kulla yan uwantaka a cikin mutanen madina al-ansar shi ma wannan yana nuna a ci gaba da yi ne ya yi a makka ya kuma yi a madina ya zo hadisi ingantacce wani bawan Allah daga Anas san Malik yace wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan tashi alkiyama yace ya rasulullahi mata sa'a ya annabi yaushe ne ne kiyama sai manzon Allah yace da shi wa ma a'adatta laha me ka da wa kiyama da kake tambaya kana tambaya yaushe za ta tashi kiyama ka mata tanadi ne yace kala la shay mutum yace ya rasulullahi ni ban tanadi komai ba ni dai abin da na sani illa anni uhibbu Allah wa rasulahu kawai abin da na sani tanadin da nayi na san ina san Allah ina san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya ce da shi to shikenan anta ma'a man ahbabt kai kana tare da wanda kake so an yaddar maka duk wanda ka ji kana son sa kana tare da shi to ku ji wannan magana da Allah mu ji fassara wannan hadisin annabi ya ce kana tare da wanda kake so wannan ka'ida ce budaddiya duk wanda yake son wani to yana tare da shi to kenan ana nuna ka so mutanen kirki ka kaunaci mutanen kirki kada ka so mutanen banza idan ka so mutanen banza ka so kafirai ka so yan bar ka so makada ka so mawaka ka so yan rawa to wallahi kana tare da su a tashin kiyama to wannan kuma anta man ma'a man ahbabta wannan yana nuna cewa ashe ya kamata ni in so dan uwana kai ma ka so dan uwanka saboda a kiyama ma kamar yadda kuke yanzu a anguwa a tare ko kuke a gari a tare to kuma insha Allah ta'ala a kiyama ma Allah zai hada ku saboda kuna son junanku sai ana suke cewa fa ana uhibbu rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa ababakr wa umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum wa in lam a'mal bi amalihim anas kenan yace to ni ina shaida muku ina san annabi sallallahu alaihi wasallama ina san sayyidina abubakar ina san sayyidina umaru yace ina fatan in kasance ina tare da waɗannan bayan allah a ranar tashin alkiyama saboda ƙaunar da nake yi musu ashe son mutanen kirki yan uwantaka ne na ƙwarai anas kuma ya buɗe mana ƙofa cewa shi kam yana son annabi kuma yana son abubakar kuma yana son umar to ina yan shi'a masu tsine wa sayidina abubakar masu tsine wa sayidina umaru masu la'antar matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ina yan uwantaka ta musulunci a nan mutum ya buɗe baki ya kira matar annabi Aisha ya ce mazinaciya ce shi'a mai aka yi da shi'a shi'a bata yi ba duk wanda yake shi'anci tsohonsa ta ci sa'an naƙuda ba ta wahala aikin banza ta yi ya zo duniya ya zama mata masifa ya zama mata bala'i yaya mutum zai zo ya zagi abubakar an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abdullahi dan amru cewa ya rasulallah a duk duniya wa kake so ya ce aisha aka tambayi yan shi'a ku kuma wa kuke so wa kuke ƙi suka ce aisha kun ga yadda aka rabu ko yadda aka sha bamban aka ce a cikin wa kake so ya rasulallah ya ce abuwa yace babanta hadisin bukhari hadisin abdullahi dan amr yan shi'a aka ce wane ne makiyin Allah na ɗaya a duniya suka ce sai na Abubakar to daga nan kaga shi yasa na fara man nace mana yan uwan nan da muke magana ana yin ta ne a bisa aqida dole sai da aqida ta musulunci duk wanda yake daukan diga yake gurguje aqida musulunci ba dan uwanka bane ko da ku zaman gari ya hada ku ko da ku launin fata ya haɗa ku ko siyasa ta haɗa ku ko ainihin wato jiha ta haɗa ku ko kasuwanci ya haɗa ku ba zai taɓa zamantowa dan uwanka ba saboda ya bi hanyarsa daban hanyar ka daban ina fatan muna fahimta to a nan gurin darasi ne ake nuna mana cewa lallai musu annabi sallallahu alaihi wasallam san manzon Allah shine bin abin da ya faɗa da shi duk abin da annabi ya zo da shi to mu so wannan abu mai aiki da shi wani bawan Allah ke cewa a tuhibbu ada alhabibi habibi wa tadda'i hubban lahu ma zaka fil imkani yanzu zaka yi da'awar wai kana son habib kana son manzon Allah sannan kuma kana da'awa a zuciyar afwan kana kana kana kin makiya annabi kana son makiya annabi kai kana nuna kauna akan makiya habib makiya manzon Allah sune yan shi'a sannan kuma kana da'awar cewa kana son annabi ya ce ai wannan ba zai taɓa yiwa ba wa kaza ta idadu jahidan ahbabahu aina almahabba ya aka shaitani haka kuma mutum ya zo yana irga wato waɗanda suke matsiya annabi wanda ba sa son annabi yana sa su a cikin wai masoya to ina soyayya ya kai dan uwan shedan yace dan uwan shedan ne إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان أي كاغا سويا تقري شيني كداتي دا أبندا wanda kake son sa yayi umarni ka aikata abinda da ya ce shine Imam Al-Qadi Iyad ya faɗa a cikin Ashafa yace alamatu mahabbatihi ittiba'u athari sunnati alamar son annabi na gaskiya Aga kana bin gurba sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam alamar son sahabban annabi shine aga kana bin abin da suka koya mana cewa annabi ya ce su yi yace yaya za a yi ka so mutum alhali kana masa soyayya tauyayye soyayya kana cewa kana son sa amma baka bin abin da yake faɗa فلئن ادعيت ma khilafi مع خلاف ما يحب Tani, idan har kai da awar kana yin. soyayya gare shi kuma tare da kana saba wa abin da ya zo da shi to wannan gaskiya kai makarecin mutum ne ya ku yan uwana musulmi yan uwantaka ta musulunci baiwa ce Allah ya yi wa muminai shi yasa Allah fada a cikin alkur'ani fa allafa baina qulubikum Allah shi ya hada tsakanin zukatanku wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin الله allafa bainahum innahu azizun hakim في suratul anfal Allah yake cewa shine ya باي zukatan bayi akan kauna da soyayyar juna bayan da ana fada da juna ya ce wa annabi da zaka ciyar da abin da yake bayan ƙasa ga baki ɗaya wallahi ba za ka iya hada zukatansu wuri guda ba sai dai Allah tabaraka wa ta'ala shine yake hada zukatan mutane lalle shine mabuwayi mai hikima tabaraka wa ta'ala lalle mumini kwarai to yana tattare da yan uwantaka ga dan uwansa almu'minu salimu sadri li akhihi almuslim shi ba mumini mai wato tsarki ne da kubutacciyar zuciya ga dan uwansa musulmi idan ka ji kana kullace da kiyayya ga wani haka kawai baka son sa to ya kamata ka tambayi zuciyarka me yasa take son shi alhali dan uwanka ne musulmi yana sallah yana karatun alqur'ani ba kafiri ne ba ba yayi ba amma haka kawai sai ka ji baka son sa kamar yadda zaka ji mutane suna cewa ai ne ba ruwana da wani wallahi haka kawai na tsane shi ni ba na harka da shi ba ruwana da shi ba na son sa ah to ina musulunci ina kalmar la ilaha illallah da ta hada ku ka so shi ka kaunace shi ko da baka yi harka da shi ba daman ba a ce dole ne sai ka yi harka da kowa ba zai iya yiwa kana wani musulmi ne kai musulmi ne kana son sa a zuciya amma mu'amala ba ta hada ku ba ina fata na fahimta yanzu ga malam hajjin malamin mu ne anan yana son mu yana kaunar mu amma yana harka da kowa da kowa kowa ne yake mu'amala da shi ko ta kasuwanci ko ta noma ko ta karatu a'a akwai wanda kawai girsawa za a yi to da musulunci bai ce sai ka yi alaka da kowa ba yi ko bai ce kowa dole sai an ganka tare da shi ba a kullum amma abin da ake so salamatu sadri wa taharatun nafsi tsarkin zuciya da kuma ainihin wato mutum ya je yana yana yana yana wato aqidarsa tana tsarkake sannan aqidar dan uwansa ma a tsarkake yana kaunar saboda wannan mumini shine yake zamantawa taqiyul qalbi mai tsoron Allah a cikin zuciyarsa sannan kuma yana tausasa wa dan uwansa mumini yana kwanciya a shimfiɗarsa a ƙarshen dare ya daga hannu ya gaya wa ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa ya ubangiji ni ban rike wani dan uwana ina faɗa da shi ba ya ubangiji ni ban rike wani ina gaba da shi ba ya ubangiji ba wani wanda ya tsaya min a hanya ya hana ni wucewa tunda zaka fito kai tafiyar ka hanya ba wanda zai tsare ma hanya ai baka da matsala tunda zaka fito ka je ka nemi abincin ka ba wanda zai zo ya datse maka hanya ce ba za ka nema ba ai baka da matsala to me na damuwa me na tashin hankali me na cewa wane ya gayyace ni ɗaurin aurensa ba zan je ba me na cewa ni wane ba zan masa sallama ba ba na da shi a wannan ba daidai bane ba kuskure ne mumini baya rike da hikidi gaba iyayya ta yadda in ya ga wancan hanya an sun zo sai su canja hanya wannan ba daidai bane ko kuma hassada ga dan uwanka musulmi saboda gonarsa ta fita ta kyau hassada ga dan uwanka musulmi saboda Allah ya rufa masa asiri ya je ya gyara gidansa ya sake gini sai ka je kana faɗa da shi kana zagin sa aikin banza ai kuɗin gwamnati yake sata aikin banza azzalimin dan kasuwa ne aikin banza ai baya taimakawa makotansa aikin banza ai baya kaza ko kana bakin ciki da shi dan ka je ya ƙara aure ya samu rufin asiri ko kana bakin ciki da shi dan kaga Allah ya bashi wani abu na ni'ima ta duniya me ya kai ka tashin hankali kenan ciwon zuciya kenan wanda zai rike dattin hasada a cikin ainihin wato zuciyarsa kisa aka ce kullum a rinka addu'a wa min sharri hasidin idan hasada wanda yake da hasada malamai suka ce alhasidu la yasudu wa la yanalu almaqsuda shi dai <laughs> mahasadi baya iya yin shugabanci dan kullum sai ya ga bakin ciki sannan kuma ba zai taba samun biyan bukatarsa ba duk lokacin da kaga dan uwanka Allah ya rufa masa asiri sai ka ji gaban ka yana faduwa baka so to akwai damuwa duk lokacin da kaga dan uwanka ya aurar da 'ya'yansa kaza ya samu rufin asiri ka fara tuhuma a ina ya samu kuɗi yayi kaza to kana da matsala kana da damuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana hadisin da Bukhari da Muslim ya ruwaito la tabaghadu kada ku rinka fushi da juna wala tadabaru ku daina kuma juya wa junanku baya wancan yayi can wannan yayi nan Ya yace wala fasu ku daina zuwa kuna a kan wani abu da za ka nuna dole sai na kuwa ne ba wani ya canja mota ba wallahi ni ma sai na canja ba wani ya gyara gidansa ba wallahi ni ma sai na gyara ba wani ya ƙara aure ba wallahi ni ma sai na ƙara ba wani ya canja riga ba wallahi ni ma sai na yi ba wani ya yi gona kaza ba ni ma wallahi sai na yi ba a san irin wannan ana so a yi tanafusi ne akan bin Allah ba wani yana zuwa masallaci kullum ba wallahi ni ma sai na ninka zuwa to haka ake so ba wani kullum yana karatu alqurani ba wallahi ni ma sai na yi ba wani na ga yana da kokarin neman ilimi ba wallahi ni ma sai na je na nemo ilimi ba wani na ga ya zama kaza yana bin iyayensa ba wallahi ni ma sai na dage na bi iyayena ba wani na ga yana taimakon yan uwansa ba wallahi ni ma sai na dinka taimakawa yan uwana shirin wannan ake so wa fi zalika fal yatanafasil mutanafisun a cikin wannan masu yin tsere masu yin rigengeniya to su yi kokari su rinka yi wa kunu ibadallahi ikhwana manzo Allah ya ce ku zamanto bayan Allah yan uwan juna alhiqdu wal hassadu min akhtaril amradi jin kullatar wani da hasada ga wani yana daga cikin ciwuka waɗanda suka fi kowanne wato hadari wal iyadu billahi Allah kiyaye mu mutum ya ga dan uwansa yana cikin ni'ima sai kasa bacci bala idan Allah ya jarabu da mutum ciwon hasada ma bacci baya iya yi ya ji wani ya samu aiki a lokal daga gaya masa sai gaban sai fadi. wallahi zuwa zai malam gini zai yana cike da bakin ciki rasu me yake damunsa wai ashe damuwa yake me yasa dan uwansa ya samu aiki shi bai samu ba ya ji wani an masa appointment a gwamnati ai yanzu an nada shi kaza na gwamna ko an bashi kaza saboda tsabar babu yan wantakan baya son sa yana hasada wallahi alazimu nake gaya maka duk inda yaje sai ya sare shi kuma ko an zo ana masa murna wallahi bai zai masa murna ba idan wani abin alheri ya same shi ba zai iya yi ba saboda wannan hasada ba za ta iya bari ya je wannan ba to wannan mummunan ciwo ne wanda annabi ya yi yaƙi ya hana mu wannan ya ku yan uwana da yan uwantaka ne ake ainihin wato samun kafuwa da zaman lafiya da samun karfi a gari da kuma jiha da ƙasa ga baki ɗaya idan musulmai suka samu rarrabewa a tsakaninsu ba sa tausayin junansu ba sa taimakon junansu ba sa agazawa junansu wani baya tunanin yau in bincika dan uwana masararsa ta kare in taimaka masa wani baya tunanin yau dan uwana yayi wa ƴaƴansa kayan sallah babu yan kwantaka yanzu misalin kai kaga Allah ya rufa maka asiri akwai makocinka ko dan uwanka wallahi alazimu rigar sallah bana ba zai iya wa ƴaƴansa ba bai da ƙarfi kuma a gidan nasa ma bai da ƙarfi matansa ba zai iya musu a atamfa da za su ba amma kai Allah ya rufa maka asiri nisa ba za ka ɗauki 'ya'yansa biyu uku a matsayinka na makocinsa ka rage masa wahala ba yau din nan da azumin nan akwai waɗanda suke buɗe baki cikin ni'ima Allah kaɗai ya bar wa kansa mai suke ci amma ina tabbatar muku akwai wanda wallahi iya abin da zai sha farin ruwa in ya ci sa ya samu naira ashirin ya sai dibino yanda ake cin tuwo miyar kuka katta kafuran nan wallahi haka zai je ɗebe ta bayi da wani canji da magariba da zai yi ko a toya masa kosai ba shi da hali ko ya sayo doya a dan bararraka masa a toya ba shi da hali ko ya sayo dankali a dan masa ba shi da hali amma kuma yana jiyo kanshin doya da dankali da kaji da ake toya a gidan makocinsa haka zai gama jin kanshin nan wallahi azimu ba zai ba shi ba kunu da suga wani baya iya damawa ya ba wa dan uwansa makocinsa ballantana ya kawo masallacin unguwarsu ba zai iya yi ba saboda me saboda babu wannan yan uwantaka shi yasa za ga illar rura ta same ka yau a ƙasar nan wallahi ka shiga uku misali Allah ya kiyaye mu Allah ya jarrabe ka iyalinka a kwantar da ita asibiti a lokacin da ake tsananin rashin kuɗi ka ga wulakanci wa ma za ka tinkara ya baka bashi a yau bashi ma wa za ka tinkara ya baka dan uwanka da kake ganin naka ne in ka zo ka masa magana wallahi ba zai ma ba yau idan hasara ta same ka waye zai zo ya tallafa maka nan za a zo a sa gidanka a kasuwa za a bugar da shi ba wanda zai zo ce me ya faru ba barin taimake ka ana ganin mutum yana fidda buhunansa na masara da yake ci saboda larurar rayuwa ba wanda zai tambaye shi me yasa kake wannan ciwo zai same ka ka gama kwanciyarka in ka ci a dan uwanka zai gaishe ka in baka ci sa ce wallahi hakuri wallahi mantawa ne al'amura ne a wallahi duk Allah afuwa shikenan ya wuce kawai ka kwanta fa da kirka ka taso daga asibiti kana tsammanin ma zaka bakunci lahira bai da lokacin da zai je gaishe ka saboda bai da wani amfani da zai samu a wajenka yanzu rayuwa an gina ta ne me zan samu kawai kiza za ga masu mai komai nasu yafi fi dama dama idan ɗauran aure ne za su da wanda suka gayyata da wanda ba su gayyata ba duk zuwa ake a cika ai wanda zai aure idan mutuwa aka yi a gidansu da wanda aka gayyace shi jana'iza da wanda ba gayyace shi ba duk za a zo a cika amma bari talaka ya mutu ga gani da ran da Allah ta burmar da za a shimfida a kofar gidansa ba lalle bane a same ta wani ma mai wani ne mutu to Allah ya ji kansa yayi gaba shikenan saboda bayi da wani abin da zai amfana da shi mutane sun gina rayuwar duniyar me za ka bani me zan samu a wajenka ne zan yi alaka da kai idan ka ganna alaka da kai akwai mamora a jikinka mun manta da abubuwan da musulunci ya ce mana mu so yan mu saboda li ajli kalimati la ilaha illallah ya ku yan uwana musulmi mu sani cewa mu yi kokari mu kau da ido dangane da fushi da kiyayya da damuwa da ke tsakanin mu manzo Allah ya ce al-mu'minu mir'atul mu'min shi fa mu'mini madubin dan uwansa mu'mini ne kamar yaya yanzu malam madubin gidanka yana taimakon ka ko ba taimakon ka madubin gidanka in ka je zaka fita da kwantsa a idan ka kila matar kama bata gaya ma ba kila da ɗanta sono a nan hancinka wataƙila wani abu ya zuba maka a fuskarka wataƙila akwai wani kwaro a fuskanka idan ka je madubinka kana dubawa zai bayyana maka jikinka ya nuna maka duk aibunka baya magana shi madubi amma zai nuna maka aibunka don ka gyara to shine manzo Allah ce almu'minu mir'atu akhi mumini madubi ne na dan uwansa mumini ma'ana yayin da naga wani aibu a tattare da kai to sai in bi ka in taimake ka kamar misali mutum ya zo yana tafiya sai ka ga bayan gida a jikin rigarsa suka ce malam wani ashe a wanke rigar nan kaka ka taimake shi zai ce na gode yayin da wani ya zo zai zauna a wurin zama sai kaga zai zauna a cikin bayan gida ko ba haya sai ka faɗakar da shi yayin da wani ya zo yana tafiya da mota sai ka danjar motarsa tana jale-jale za ta faɗi sai ka tsaye da shi kace tsaya ka gyara yayin da wani yana tafiya da mashin ɗinsa sai ka ga tayar mashin ɗinsa ashe ta kwance za ta faɗi ya je haɗari. sai ka tsaya ka nuna masa ka taimake shi wannan shine ake so mu yi rayuwa in taimake ka ka taimake ni yayin da kaga ka dangar dan uwanka za ta faɗi sai ka je ka kwankwasa masa kofa ka ce wani zo in taimaka maka dan kada ka tangar gidanka ta faɗi yayin da kaga gonar dan uwanka za ta kubuce masa yi da halin da zai sai maganin feshi yi da halin da zai kira yan walka sai kuma ka gama naka noman zo ka gaya ya zaka tallafa masa ka agaza masa ni da na sani ga malam yana nan wallahi ana yin taro a anguwa a ce jama'a gonar wane fa tafi sa mu je mu haɗu gaba ɗaya mu nome masa gonarsa da na san ana wannan ɗaiɗaiku yanzu a wasu wuraren ana ɗan yin ba da yawa ba me yake nuna mana ashe mutanen mu na da iyayenmu da kakanni sun ginu akan tausaya wa juna sun ginu akan ainihin wato wato agaza wa juna mu yi ƙoƙari mu dawo da wannan yan uwana musulmi mu taimaka ku tuna hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake faɗa arwaito an je jihadi aka ci sahabbai aka sassare su aka zuzzubar da su jini ga ishirwa ga talauci za a zo fita yakin malam mutum bai da abin da zai baro iyalinsa dan uwansa ne zai dafa masa ya taimaka masa a tafi yakin shi fa ya san wata kila in ya tafi bare dawo ba amma zai dauki dukiyarsa ya bawa wani aka je aka yi yaƙi aka kwantar da mutane sama da mutum tara ko goma ishi ruwa kawai ta zubar da su ruwa ne aka je aka ɗauko mata ne na sabai su suke wannan aikin ɗauko ruwa aka zo ana bayarwa aka ba mutumin farko ya ce a'a a ba wa ɗan uwana ya fi ni bukata a kwakwance suke fa duk kafafuwansu a sassare ya ce a ba wa ɗan uwana ya fi ni bukata aka bashi shi ma ya ce a bawa na gaba na fi bukata shi ma aka bashi wallahi haka aka kewaya da wannan kwaryar ba wanda ya sha ruwan nan ana dawowa kan mutumin farko aka tara ishiruwar ta kashe shi na biyu ma aka je kishiyar ta kashe shi da kira aka samu kun su suka samu suka sha wannan ruwan saboda tausayin juna ba mamaki sabon nan sun yi haka tunda annabi da ya kulla yanwantaka a su ai zuwa suka yi mutum sai ya je gidansa ya ce wa abokinsa da aka hada shi cikin mutanen makka cewa ne ina da mata guda biyu ko uku ga sunan ka duba ka ga wacce ta yi maka ka nuna ta ka ce wance kake so ni kuma zan sake ta ta yi idda ka aure ta za ka iya wannan za ka iya ba za ka iya yi ba wane ina da gona ta hantsi biyu ina da gona ta hantsi biyu mu je dan Allah in raba maka gida biyu ka dau hantsi ɗaya dau hantsi ɗaya za ka iya ba za ka iya ba wannan shi yasa a ƙida ta ahli sunna ake faɗa cewa imanin sahabbai ba daidai ba ne da imanin ɗaiɗaikunmu لو أنفق ahadukum mithla uhudin ذهبا ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu Annabi yace wallahi wallahi ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen Uhud ya kai kilomita goma sha a a matsayin zinari sadaka saboda Allah sai kuma a samu sahabi ya cika tafin hannunsa ko rabin tafi ya bayar to wallahi sahabin nan sai ya fi kala da akar makalla kinan ba za ku taba yin aiki da za ku iso su ba sun tafi shi yasa aka ce mu yi koyi da su saboda kyawawan ainihin wato ɗabi'unsu in wani abu na ƙarshe da zan tsaya a kai saboda yanayi na lokaci ana tafiya gona ana zuwa shuka daman ziyara ce muka kawo shi malam da kuma yan uwa masallata da yin imani da yan uwantaka ne za a samu ɗanɗanon imani manzo Allah yana cewa salatun man kunna fihi wajada halawatul iman abubuwa guda uku wanda suka kasance a tattare da shi akwai to zai samu dandanin imani na farko dai ya zamanto Allah da manzansa su kafi so sama da kowa musulmin kirki musulmin kwarai to ya fi son Allah ya fi son manzan Allah abinda ake nufi idan Allah ya ce annabi ya ce to maganganunsa ake gabatarwa akan kowa wannan yake nuna waɗanda suke fifita maganganun wasu malamai ko wasu shekunai ko wasu waliyai ko wasu masu matsayi da daraja ake fifita maganganunsu akan maganganun Allah to an kauce wa sunnar annabi da karantarwa da manzon Allah ya mana kowane mutum da ka sani a duniya maganarsa ta biyo bayan magana Allah magana annabi sallallahu alaihi wasallam kai ko mahaifinka ne ko babanka ne ya faɗi magana in ta ci karo da magana Allah ta ta annabi to sai dai a ce baba Allah ko kumujan dole sai dai a yi haƙuri abu na biyu ka so mutum la yuhibbu illa lillah ka so mutum ba dan ka so shi da wani abu kana son sa ne dan Allah ba ka so shi saboda yana da mulki a siyasa ba ba ka so shi saboda yana da sarauta kana tsammanin akwai mamora ba ba ka so shi ne saboda yana kuɗi yana da kuɗi ko yana da jari ko yana da wani alfarma ko babban ma'aikacin gwamnati ne ko kuma kaza ne ba a'a wallahi kana son sa ne don Allah kawai akwai mutanen da zaka bai taba baka ko kobo ba amma kana sa kuma kai baka ji a ranka kana son sa don saboda wata dama da yake da shi ba ba ruwanka da kudin sa da ya baka da ya bar kar ya baka duk dai ba ruwanka da mulkin sa da sarautar sa ya baka da kar ya baka duk dai ba ruwanka da matsayin sa a gari da ainihin sanuwar da ya a gari kawai kai kana son sani, don Allah to shine ake so mu rayu akan haka sannan mutum ya kyamaci kare ya koma cikin kafirci bayan Allah ya kubutar da shi kama yadda yake kyamar a jefa shi cikin wuta ma'ana ka ji cewa baka son arnanci baka son kafirci baka son wato juhud ƙaryata Allah ba ka so kana kyama kamar yadda kake kyamar a jefa ka a wuta ina jin ba wanda yake so a jefa shi a wuta ta duniya ballantana ta lahira annabi yana cewa wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana kan taimakon bawa matukar bawa yana kan taimakon dan uwansa albishirin ku masu taimakawa mutane albishirin ku waɗanda kuke kwana ku tashi da bukatun mutane albishirin wallahi annabi yace Allah yana kan taimakonka matukar za ka tsaya wani ka taimaka masa yanzu akwai wanda zai zo neman taimako wajen ka baka da halin da za ka yi mai amma za ka wuce masa gaba ka hada shi da wanda zai taimaka masa ba wai kai mai bakin ciki ka ƙi ka taimaka masa ba kuma ka hana shi hanyar da za ka iya taimaka masa akwai wanda zai zo yana cikin wani yanayi kai baka ne da za ka taimaka masa amma ka shiga cikin matsalarsa sama da ƙasa dare da rana kana tare da shi wannan shine yan uwantaka na kwarai manzo Allah ce man nafasa al mu'minin kurbatan duk wanda ya yaye wa dan uwansa mumini bakin ciki nafasallahu anhu kurbatan min kurabid dunya duk wanda ya yaye wa dan uwansa mumini bakin ciki na duniya wallahi shi ma a lahira Allah zai yaye mai bakin ciki ya shiga halin kakanika yana cikin damuwa ka taimaka masa ka agaza masa dole ne ya je yana kaunar yana son ka ya shiga ainihin wato wani yanayi na damuwa da bakin ciki wallahi azimu malam dole in ka taimaka masa zai taimaka maka ana ba da labari wani bawan Allah wani liman ne da ladan a wani masallaci ladan yana ganin liman kam ai nasa ne ai ya kamata a ce liman ya san matsalar ladan ladan matarsa ta yi ciki za ta haihu tun ciki yana wata shida ya ce liman to ciki fa yau wata shida liman ya ce to Allah sauke ta lafiya mata har ta kai wata bakwai wata takwas wata tara har aka zo haihuwa ladan yana zuwa yana gaida liman yana gaya masa yana ce masa to za fa ta haihu har ma dai ta zo ta haihu kawai a takaice tana haihuwa ya maza maza ya zo gaya liman ɗinsa cewa ta fa sauka ashe ladan yana nufin ko dai liman ya taimaka masa ko kuma liman ya gaya wa mutane a taimaka masa ko kuma liman ya duba cikin masallata mai hali ya ce ga dan uwa mai taimaka mana a masallaci a taimaka mai liman bai ko ɗaya ba ladan yana ganin cewa liman dan uwansa ne ya aka yi ladan bai tsaya ko ina ba ashe yana da wani makocinsa in yamuri sunansa john ya je gurin in ne ya ce masa to abinda da Allah ya kaddara an yi min haihuwa ba da hali ina neman ka bani aron dubu arba'in zan sayi rago zan sayi kayan suna wa iyali zan dan sayi abinci kuma shi don sai ya fara tambayar sai ya ce ah waye su ya imam ina liman ɗinka <laughs> liman yana gida john ne fa ina liman ɗinka kaga wannan yana nuna akwai alaka tsakanin me liman da ladan yan uwantaka tun da ladan bayi da karfin da zai sa laspika ce a taimaka masa to ai liman zai rufa mai asiri ah, sai ce kai dai ka bani taimako in zaka bani ka bani rance kawai ba wani tambaya kawai jan ya ɗauko dubu arba'in ya bashi saboda makota ne amma suna zaman mutunci sai dai addini ya sha bambam ina son buga mana misali in an arne wanda ba addinin ku ba yana da tausayin da zai taimake ka ya kamata dan uwanka musulmi ka shiga hali ya watsa kashin ka ya da ko dubu arba'in ya bashi yana bashi ya ce ladan ya wannan na baka kyauta ne ya ce kyauta ya ce kwarai kuwa kyauta na baka kawai muna zaman mutunci da kai saboda in ya wurin Allah rufa mai asiri ya aka yi ladan naka ya je ya sayo ragonsa lafiyayye ya kawo Allah sarki ladan da son liman ranar suna irin al'ada na ƙauye da ake yi sai ya kira liman ya ce a zo a yanka masa ragonsa liman ya taho da babbar riga da rawaninsa da carbi a hannu ya sunkuya zai yanka sai ce ah, na manta ban tambaye ka me sunan yaron ne sai shi ladan ya ce sunansa john <laughs> ya ce john kuma ya daga kai haka ya ce me kace ya ce wallahi sunansa john ya ce a ah, ya ce ka sa min ka yanka da sunan john ya ce ne nan wurin ba wahalar da ban shiga ba na ma magana ɗaya biyu uku hudu baka taimake ni ba in inyamuri nan makoci na shi ya taimaka mu suna masa tafara ne liman zai yi jaye ya ce ko ka yanka ko ka bani da yanka kayana kawai liman haka ya yanka wannan ragon da sunan john ya ce ɗan ladarinsa mai suna john haka aka yi saboda min bai samu yan uwantakan da ya kamata ya samu ba saboda rauni ba wai liman din dan yana kinsa ba ko yana bakin ciki da shi ba rauni da rashin mu duba halin waɗanda suke kusa da mu ya ku yan uwana musulmi wannan da ita ce nasiyar da na so in isan mana Allah ubangiji ya sa mana albarka shi malam da ya bamu lokaci yake karantar da mu kullum dare da rana wallahi Allah ya sani duk cijin da ina kaunarsa saboda Allah wallahi saboda yana wahal da kansa wajen da'awa shine yazo ya sallah ne zo yi gabatar da tafsiri anan ya je kauye ya tafsiri ya je wannan ga furfuran nan ta danne shi amma har yanzu da karfin sa yana abin nan kullum muka kai masa ziyara gidansa sai ya gaya mana wata kalma sai ya ce shi baya komai amma kana yi malam muna maka addu'a Allah baka lafiya Allah ya kara maka imani Allah ya kara maka hakuri kuma wannan kokarin da ake ya Allah ya Allah ya dauki ranmu muna yi malam rayuwa ta yi kyau kuma alheri ya tabbata kuma abin da ake so kenan ko ba mu da kobo ko ba mu da naira amma dai mu shahara muna karantar da mutane mu dai abin da muke da shi mun ba wa mutane so muna fatan Allah ubangiji ya kara wa malam lafiya kuma ya ciyar da shi gaba da sauran malamai gabaki daya muna fatan Allah ubangiji ya kara mana hakuri ya kara mana yan wantaka ya sa aljanna makomar mu zan miƙa abun magana ga shi malam mai masaukin bakin mu gaba ɗaya don ya karkare mana zancen insha Allah malam bismillah